Mai ba gwamna shawara Honorable Aliyu Ibrahim Gadanga ya karyata raɗe-raɗen da ke yawo a kafafen sada zumunta na cewa ya fice daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC. Ya bayyana cewa a matsayinsa na jigo idan har zai bar jam'iyya to dole ne ya fice tare da mutanensa. Ya kuma jaddada cewa yana nan a jam'iyyarsa ta PDP. Ya faɗi hakan ne a yayin ganawarsa da 'yan jaridu. Ga abin da yake shaida mana sunana alhaji ali ibrahim gadanga sino special assistant to the governor grassroot and mobilization Nan kai daɗi al'umma da dama suna da da cewa ka fice daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc wanda ya yi yawa a kafafen yada labarai in za ka ce game da wannan to alhamdulillah sami alim na rajim bismillah rahman rahim ah, a gaskiya nima wasu da yawa sun bugo min cewa akwai wani mai suna aliyu gadanga wanda ya canza sheka daga jam'iyyar pdp zuwa apc amma mutanenmu da suke jam'iyyar pdp eh, ko kusa waɗanda sun ka sani waɗanda sun ka sa abin da nake yi sun san cewa wannan batu mutum banza ne ƙarya ce baya da tushe baya da asali baiwa a matsayi na ɗan siyasa wanda yake rike tattare da mukamai kala-kala a cikin siyasa shi ce daga siyasa kuma haka kawai su da ba tare da magoya bayansa ba ba tare da shi ba babu hotonsa ba wani abu illa a ɗora yaɗa labaru ta wannan farfaganda ce ta siyasa ni a matsayina in zan fita siyasa duniya ma sai ta sani domin sai na zo da mutanen da nake tattare da su da kuma 'yan uwa da abokan arziki shine dan siyasa ni grassroot dan siyasa ne wanda ya fara daga mazaɓa zuwa jiha saboda haka na imani da allah ko ina zani to dole ne zan ta tare da mutane ba zan ta yi kaɗai ba saboda haka siyasar pdp siyasar pdp take kuma ba wani abu da zai sa ya ta siyasar pdp in koma wata jam'iyya saboda na gamsu kuma na gamsu da jagoran right honorable aminu waziri tambola basir jagorancin da ya muna da ɗaya rayuwa ta ba taɓa samun ci gaba da rayuwa da kuma sanin abin da ya kamata ba irin biyayya ga wannan shugaba saboda haka muke tare da shi kuma masayin za su hakan ba za ta cimma ba to kiran da zan yi ga 'yan jam'iyyar mu na PDP su daure su ci gaba da yi kuma sani suna tare da gaskiya domin dukkan mutanen da ke son su gina al'umma bisa ga tafarki na kwarai suna jam'iyyar pdp ba wani mutum wanda ke son ya gina mutane a gini na rayuwa irin mutanen pdp ballantana in ta kama ga shugabanninmu in ka dubi shugabanninmu ba wani mutum wanda yake mutum ne na banza wanda kila za ka yi tunanin ko da ka mutu ba za ka iya bari ne da 'ya'yanka ba dukkan mutanenmu mutanenmu na kirki gwamnanmu mutumin kirki dan takarar mu mutumin kirki wanda baya da aibi bilhassali ma mallami ne na addini wanda an kafi sani a ko'ina a cikin jihar sokoto saboda haka irin su bala ubando maka bar su ka koma wacce jam'iyya ni za ka nema ni za ka tsinta saboda haka mu ina kira ga 'yan jam'iyyar mu na pdp su dage ka bayar da mun kai a 2019 mu kuma kafa gwamnati bi izinin allah tsaftatatta bude allah ya so talakan jihar ga da al'ummar jihar gaza su more wannan mulki rahoton kenan bilyamin abdullahi hausa bakwai daga jihar sokoto tarayyar najeriya